This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar PDP mai shirin barin gado ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin abin da ya sa ta sha kayi a zaɓukan da suka gabata. tare da shirya yadda za ta tunkari zaben shekarar 2019 za mu yi abin da za mu yi don mu sake farfado da jam'iyyar nan ta zauna da kafanta ta ginu mu yi hamayya da gwamnati mai ci ko mu sake karɓar mulki sannan za ku ji ƙarashin hiranmu da alhaji sani shehu shugaban masu haƙar ma'adinai na ƙasa kan kiran da suke yi na abin ƙasa fannin haƙar ma'adinai tare kuma da fashin baki akan rikicin siyasar ƙasar burundi Yau ma kuma rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan shin ya dace a rage kudaden da ake kashewa a kan 'yan majalisun Najeriya ko kuwa bai dace ba. Domin bayyana ra'ayinku sai ku kira lambar nan wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma da farko ga labaran duniya. Jama'a barkanku da wuni. wata kungiyar ceton yare da ake kiranta save the children ta ce mai yiwuwa ne akalla yancin rani kamar 40 ne suka mutu lokacin da jirgin ruwansa na kwale-kwale na roba ya juyar da su a cikin teku watakila ko don ya sace ko kuma wani abu ya huda shi yayin da suke cikin tekun can kusa da gabar tekun italiya kungiyar ta ce waɗanda suka tsiran daga hatsarin sun gaya mata cewa mutane masu tarin yawa sosai ne suka hallaka lokacin da jirgin ya kife kuma ba su iya iyo ba wanda suka mutum dai sun shiga lissafin dimbin mutanen da suka jima suna ta halaka ta wannan hanyar a wannan shekarar da muke ciki wanda aka ce sun kai mutane 'yanci rani kamar dubu ɗaya da da ɗari bakwai hamsin wanda suka rasa rayukansu lokacin da suke kokarin su kai turai domin su gujewa masifin talauci da sauran wahalhalun da suke fuskanta a kasashen afirka ko kuma yankin gabas ta tsakiya wanda suka tsira suka ce wanda suka mutu sun hada da 'yan kasashen ghana da gambia da senegal da kuma ivory coast kotun tsarin mulki ta kasar burundi ta baiwa shugaban ƙasar damar ya je ya tsaya zaben neman wa'adi na uku na mulkinsa a yau talata ce kotun ta ce shugaba pierre nkurunziza zai iya tsake tsayawa takara ɗin ba tare da karya ka'idojin kundin tsarin mulkin ƙasar ba tunda a cewar kotun an ba shi damar neman ƙuri'un kai tsaye na jama'a don neman sake tsayawa din sai dai kuma na ibin shugaban alkalin wato alkalan kotun ta burundi ya ki yadda da wannan matsayin kuma yanzu haka ya arce zuwa ƙasar rwanda alkalin sel wato sylvain rise ya ce hankalinsa ba zai bar shi ya rattaba hannu akan abin da ya tabbata doka ba ta da shi ba shi dai shugaba nkurunziza wa'adinsa na farko 'yan majalisar dokokin ƙasar ne suka zaɓo shi na biyun ne jama'a suka jefa mishi ƙuri'a saboda haka magoya bayan sa ke ba da hujjar cewa zai iya sake neman wa'adi na mulki na uku kenan to amma masu jayayya da abin sun ce shugaban ya saba wa wannan yarjejeniyar da aka yi ta arusha ta dubu biyu da ta taimaka aka karkar yakin basasar kasar ta burundi to jama'a muna baku labaran nan daga washington ƙungiyar 'yan tawayen asis ta ce ita ce take da alhakin farmakin da aka kawo shekaran jiya lahadi a wani wuri da ke birnin dallas ta jihar texas ana amurka inda ake gasa nuna hotunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad zuwa yanzu dai gwamnatin amurka bata maido da wani martani ba game da wannan ikirarin da isis ta yi to amma an san cewa a yau talata ne wata tashar rediyo ta ita isis din ta fito tana ba da sanarwar cewa mutanen ta guda biyu ne suka kawo wannan harin akan abin da ta kira taron masu neman karfafa 'yancin faɗa albarkacin baki ta kara da yin gargaɗin cewa muna sanar da muna sanar da amurka ta san cewa abin da ke tafi ba su ya fi wannan girma da kuma muni wannan dai shine karan farko da isis take ɗaukan alhakin duk wani hari da aka taba kawo nan cikin amurka yan sanda sun ce wanda suka kai harin sun hada da elton simpson da nadir sufi wanda ke zaune a gida guda a birnin phoenix ta jihar arizona da ke na amurka din su biyan ne suka je suka buɗe wuta a kawarin da ake nuna wannan hotunan amma wani ɗan sanda kuma ya bindige su har lahira a nan take yau sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai wata ziyara ba bazata a ƙasar somaliya wanda shine mai irin wannan mukami na farko na amurka da ya taɓa zuwa wannan ƙasar wakiliyar amurya amurka pam dawkins da ke tare da shi ta ce mr kerry ya share kamar sauyi uku a babban filin jirgin samar mogadishu yana ganawa da shugaban somaliya din wato hassan sheikh muhammad da prime minister da sauran kusoshin gwamnatin kasar tattaunawar da an ce ta ta'allaka ne akan batutuwan tsaro da kuma neman wato fahimtar kokarin da somaliya take yi na cimma muradinta na inganta rayuwar al'umma yayin da aka tasarwa zaben shekara mai zuwa ta 2016 To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda yanzu haka jam'iyyar PDP mai shirin barin gado ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin abin da sa ta sha kai a zabakan da suka gabata tare da shirya yadda za ta tunkari zaben shekarar 2019. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Elikaya ya aiko mana. Zan yi aiki tukuru wajen jagorancin wannan kwamitin don samar da mafita ta hanyar farfado da wannan jam'iyya don taka rawar gani a zaɓe mai zuwa a 2019. Shugaban kwamitin gano bakin zaren faduwar PDP a zaben da ya gabata sanata Ike Mado a lokacin kaddamar da kwamitin a helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza. Kan gaba kalubalen da kwamitin zai duba shine zargin handa mai biliyoyin naira da shugabannin jam'iyyar suka yi da sauran ha'inci na masu ruwa da tsaki hakanan da angulu da kan zabo a wasu sassa. Adamu na Waziri shine mukaddashin sakataren kwamitin. Idan kana son ka jefo fitina a cikin al'umma wannan zamani musamman a ƙasar mu na Najeriya shine ka kawo maganan kuɗi. Mu muna gani abun da ya faru ya kawo mana asarar mulki ba maganan kuɗi ba ne. Abubuwan ya wuce kuɗi. Za mu yi abin da za mu yi don mu sake farfado da jam'iyyar nan ta zauna da kafanta ta ginu mu yi hamayya da gwamnati mai ci ko mu sake karɓar mulki in Allah ya kai mu shekara na 2019 wannan abun da muke yi akwai bincike na gilla akwai bincike kuma na neman mafita mu za mu mai da hankali mu yi bincike don mu fitar da jam'iyyar mu daga halin da ba mu so ba amma allah ya ba mu mu rungumi kaddara amma wannan bai hana mu kuma a demokradiyya mu yi fafatukan neman karɓar mulki mu dawo da mulki na gari don ƙasar nan ta samu ci gaba ba ɗaya daga shugabannin jam'iyyar barista abdullahi jalo ya alakanta matsalar da hadama. tun da an sai da fom fom na 'yan takara ya shige biliyan goma to duk abin da ya shafi kuɗi ko kuma a ko ina ne abu ne wanda yake yi in mutum bai yi taka tsantsan ba to zai gamu da fishin mutane da yawa don kuwa duk kowa bukatarsa ta rayuwa ta yau da kullum akan kuɗi ne to in ba ka yi dabara wannan ya samu wannan ya samu an toshe wannan koma kai kai wasa so kamar yadda aka yi din to ana samun matsala sosai ba na wasa to wannan shine ya kawo mutane har baucoci suka ɗauka suka sa a kafofin watsa labaru cewa an ɗebi wannan kuɗin kuma daga dukan alamu mutane suna ce kuɗin ma ya fi haka akwai bayanai da ke nuna gwamnonin pdp da ke da yawa a yankin neja delta da yankin yan ibo na son ture shugaban jam'iyyar ahmed mu'azu don naɗa ɗaya daga cikinsu nasiru da maili kamarar amurka daga abuja Tawakilin murya wakilin muryar amurka kenan a wato abuja babban birnin najeriya nasiru adamu kaya To da za a shirinmu na rana mun kawo muku hira da Alhaji Sani Shehu shugaban masu haƙar ma'adinai a Najeriya waɗanda suke kira ga gwamnati wato da ta mai da hankali a fannin bunƙasa wannan harka ta haƙar ma'adinai. To a ƙarshen hirar na tambaye shi irin ma'adinan da Najeriya ke da su a yanzu haka. Kuma maganar irin ma'adinan da muke da su a Najeriya suna da yawa sosai. Ah, daga farko dai an san Najeriya da maganar kuza. da columbine da akwai lokacin da ita ce ma ta fi kowace kasa tono um, a kusa a duniya sannan yanzu an wuce ma wannan gun da akwai ma'adinai wanda masana'antu suke amfani da su kaga kamar su barat wanda masana'antun haƙo mai dole sai amfani da su muna da su a najeriya muna da kaulin irin wannan powder wanda ma farar ƙasa da muke ce mata farar ƙasa da hausa kago nan farin kasa ana ana ana magani ana fenti ana magani masu masu masu tuf irin tuf da taya nan ma suna amfani da shi da sauransu sannan kuma muna da muna da su bauxite muna da su muna da su dewa haka ma duwatsu masu daraja din nan su ma muna da su iri-iri a Najeriya kusan yanzu dai gwamnati ta ce da akwai ma'adanai talatin da hudu wanda sun riga sun tabbatar amma in kana binciken ma'adanan najeriya za ka ga sun haura ɗari da hamsin iri iri iri iri iri iri za ka gani so saboda haka da akwai bukatar kowane ma'adanai a tsara su a san da akwai kaza a gu kaza da akwai kaza a gu kaza sannan kuma kowace jiha a san ta don ta, da misali yanzu kaga an san jihar plateau akan kuza an san zamfara a kan gol baka ganin gwamnati tana buris da wannan fanni na haƙar ma'adinai ne saboda ana zargin mambobinku da ƙin biyan haraji kuma suna gudanar da wannan harka ta hanyar da bata dace ba maganan kuɗin shiga a mutanenmu suna biyan kuɗin shiga daidai gwargwado amma su kansu gwamnati suna da buƙatar su tallafa wa ofisoshin su na jihohi domin su yi ƙoƙari su tabbatar da cewa ana aikin a ka'ida kuma ana biyan gwamnati a ka'ida yanzu fa in kana so ka biya gwamnati kai ne za ka zo ko a wani ƙauye kake kai ne za ka zo tiriyan tiriyan tiriyan ka shiga moto ka zo birni ka shiga headquarters ka biya su amma kaga a wasu kasashen ba haka bane duk inda ake aka san cewa lallai lallai ana hakan ma'adinan nan zaka gwamnati ta matso da dan ofisinta saboda a sauƙaƙa biyan dai kenan na biyu kuma maganan eh, masu tutono ba bisa ka'ida ba a yawancin kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa suna da wannan suna da matsalar amma mu abin da muke shine wa'annan mutane muna tattaro su sai mu formin din su ah, kaman cooperatives ka gane eh wato irin kungiyoyin na haɗin kai da za a tallafa wa juna haɗin kai kungiyoyin haɗin kai lokacin da gwamnati bankin duniya suka taimaka sun yadda an kakkafa sa irin wannan kungiyoyin haɗin kan saboda ɗan taimako da aka dinka musu da wanda in suka haɗa kansu suka je suka aka ba su lasin da wanda aka ba wa tifa da wanda aka ba wa kurosha irin abin nika dutsen nan so saboda haka dole ne gwamnati sai ta yi kokari ta sa ta taimaka hatta wannan cooperative ma kamata da gwamnati da wannan kungiyar tamu mu haɗa hannu kamar inda muka yi a da muka yi nasara yanzu ma mu dawo da wannan. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. Alhaji Sani Shau nan shugaban masu haƙar ma'adinai a Najeriya. To a ƙasar Burundi wata kotun ƙasar ta amince shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza da ya tsaya takara a zaɓe mai zuwa daga cewa wasu na ganin hakan ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. To koya masana a fannin siyasa ke kallon lamarin ga Malam Tukur Abdulkadir malami a jami'ar jihar Kaduna da ke Najeriya. Ba wani abin mamaki a cikin wannan yanayi tunda kowa dai ya san irin yanayin yadda tsarin shari'u suke a mu na afirka musamman inda kama karya ta zamanto ta yi katutu kaga ai a cikin suna rabe raben cewa ai shekara biyar na farko da ya yi wai kusan ai majalisar dokoki ne ta naɗa shi to kaga dai wannan kawai rainin wayo ne da kuma yunkurin ƙara mai da ƙasar burundi ta koma fagen daga na kashe-kashe mara fa'ida da aka dinga yi shekarun baya saboda haka ba wani mamaki idan kotu a ƙasa irin burundi wanda har yau demokaradiyya ba ta riga ta samu gurbin zama ba ba abin mamaki ba ne ba menene yake sa suke son tsayawa wato su zauna a kan karaga mulki hannun wasu lokuta in ka duba sudan ka duba zimbabwe da ma sauran kasashen afirka menene yake kwadaita musu su zauna a kan karaga mulkin nan ne wato wannan maitan kasancewa a cigaba da mulki ya gina a bisa ta'asar da suke aikata a lokacin da suke mulki ne idan misali muka kamar misali umar hassan albashir da ka bada misali na sudan kowa ya san cewa mutum ne wanda yake shugaba ne mai kama karya shugaba ne da ya yi amfani da wata inuwa ya samu nasarar rike madafan iko da ya hau ya zamanto ya ginu ya rusa waɗanda suka ba shi wannan inuwar lokacin da ya samu mulkin sannan kuma yanzu ya zamanto cewa duk wani mai ja da shi yana son ya ga bayan shi baya ga wannan abin kuma ga rigimar da yake fuskanta da kotun duniya ta saboda haka na zargin da ake mai na na aikata kisan kiyashi a dafur da sauransu saboda haka in ka kalli misali ko da ma Robert Mugabe misali duka dai irin waɗannan matsalolin ne shugabanni asan da suke aikatawa lokacin da suke mulki Afirka shi yake sawa su zamanto suna jin tsoron rayuwa bayan mulki su kullum tunaninsu da dai a ce su fita daga kan mulki to gara su mutu akan mulkin saboda suna ganin in dai suna kan mulki to duk wani babu yadda za a iya kama su a gurfanar da su gaban kotunan duniya sannan kuma a kasashen za a ci gaba da mutane kama karya kuma ta'asa da sata dukiyar da suke yi babu abin da za a yi misali duk shi ke haifar da haka wannan shi ne cutar da take addabar ita ce cutar da take addabar shugabannin afirka to kana ga wace hanya za a bi a kaucewa tsindima kasar cikin sabon rikici wato idan an zo wannan zaɓe na watan na wata mai kamawa ya zama wajibi dai musamman kasashen da suke da makwabtaka da ƙasar burundi da kuma waɗanda suke da faɗa a ji a wannan yanki da kuma ma duniya gaba ya zama wajibi don nake ganin ko jiya ne nake jin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka john kerry shi ma yana kira ga inkluziza da ya dakata nan bakar aniya ta ta tazarce to ina ganin idan aka samu haɗin kai daga ƙasashen da suke da tasiri a abin da ke gudana a ƙasar burundi za a iya juya mai baya kuma za a iya nuna mai cewa duk fitinin da ya kunna shi kaɗai za ta cinye kuma ba za a bar wasu 'yan daba su zo su ma jama'a kisan kiyashi da aka saba yi ko kuma da kamar irin abin da ya faru shekaru wajen ashirin da ɗaya da ya wuce ba. malam tukur abdulkadir kenan malami a jami'ar jihar kaduna da ke najeriya ta yau dai rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan alwashin da wasu 'yan majalisar da aka zaɓa suka sha na cewa za su sa a rage irin kudaden da ake biyan su shin menene ra'ayinku za ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta za a saka alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jiro lambobin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla a tashin farko mun samu kira daga jihar sokoto wane ne akan layi a jihar sokoto Salamu alaikum, Muhammadu Lalo kana magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarar lokar su Sokoto su tare da Najeriya. A ra'ayina akan wannan ainihin kudori na 'yan majalisa a gaskiya ya dace na a rage musu kashi hamsin cikin ɗari idan aka dibi irin kuɗaɗen da suke kwasa ainihi ga talakawa suna cikin rashin ainihin ruwan sha a hanyoyi da dai sauransu. wanda yake tun gabanin yanzu akwai wanda ya nuna cewa kasafin kuɗin najeriya suna tafiya ne ga 'yan majalisa idan suka yi la'akari da wannan suka da suka ɗauki kashe hamsin cikin ɗari insha allahu za a samu walwala za a samu wutar lantarki tsaro ruwan sha mai tsafta. tuma da lamun gode ga wani kira kuma daga jihar yobe wane ne a kan layi suleiman idris ne daga jihar yobe to malam suleiman barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka Eh, ra'ayina a kai farcin da wannan shi yan majalisun da suka yi aka rage kudin su da za a yi to wannan ya fara nuna demokaradiyya ta fara zama da gindinta to madalla mun gode malam suleiman to dai abin da muke tattauna a kai shine a batun da wasu 'yan majalisu suka yi wato alkawarin cewa za su sa a rage kudaden da ake kashe musu da takwarorinsu na bangaren zartaswa. domin a samu a karewa 'yan najeriya aiki a duk faɗin ƙasar nan a cewar su dai akwai kudade da ake kashewa ta hanyoyi da basu dace ba suna masu cewa lallai idan har suna so a wato bukatun 'yan najeriya su biya dole sai an rage waɗannan kudade da ake kashewa ga kira daga abuja wane ne a kan layi na magana da sani nage su a gwagwalar abuja tun malam sani menene ra'ayinka na gaskiya haka da sun kai gaskiya wallahi an sun yi adalci saboda gaskiya za a an samu sauƙin abubuwa da dama sosai na kamar irin kudaden da sun kace sun rage to gaskiya za a samu laguwa kudin hannu a abunan ne a me shi ke ma a matalakawa aiki haka idan to sani mun gode bari mu je jihar kogi wane ne akan layi a kogi kuma yan majalisa sun san wannan salari ai bai daidai ba to malam sani mun gode kwarai da gaske sai kira daga jihar kogi wane ne akan layi na gode kwan lafiya to madalla mun gode wane ne akan layi a jihar kogi to kamar dai mun rasa wanda ke kan layi a jihar ta kogi lamba dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai a sa alamar ƙari wato plus kenan sai a saka ɗaya sai a jero lambobin batun dai da muke tattaunawa shine kan kiran da wasu 'yan majalisu suka yi da suke wato da ke kan shirin karɓar wato fara aiki na cewa za su sa a rage kudaden da ake kashe musu a majalisa domin a samu a yi wa 'yan najeriya wato aiki sosai a cewa su da akwai kudade da ake kashewa ta hanyoyin da basu dace ba suna masu cewa idan aka yi hakan za a samu ci gaba a fannoni da dama yanzu ga wani kira daga jihar adamawa wane ne akan layi hello wane ne a kan layi a jihar adamawa to malam bashiru muna jinka to ina ga dai shi ma malam bashir daga jihar adamawa kamar layin nashi ba shi da kyau mun rasa shi sai a ci gaba da gwadawa za a iya sake samun mu kira daga jihar yobe wane ne akan layi a yobe hello na yobe kana ji na to watakila yau wato muna jin ka menene ra'ayinka Ibrahim Garba cikin shanu na'am to muna jin ka wato na yau ne abin da yake faruwa dama ai ba bakere suke da kudin jama'a ba sa suna hana gwamnati ta aiki a jama'a irin haka din a rasa rinka rabewa in aka rage yana da kyau to kana yawa kana da kwarin gwiwar cewa za a samu biyan wannan bukata ganin cewa an sha waɗannan kiraye-kirayen cewa a rage kudaden da ake kashewa 'yan majalisun? na tabbatar maka cewa in dai har a mulkin baba buhari ne dole ne ma a yi hakan saboda mutum ne jajirtaccen namiji ne gwarzo ne zai tafiyar da mulkin nan fiye da yadda ba ka tsammani to madalla mun gode ga kira daga jihar adamawa wane ne a kan layi ah, assalamu alaikum amin wa alaikum salam ah, suna na alhaji bahuru ya haya daga malam jadon yawa to alhaji muna jinka eh, wannan abun da 'yan majalisar nan suka yi allah ya musu albarka dama muna tsammanin 'yan sun apc da wannan albarka saboda ka allah ya taya su riko to ga dukkan alamu <laughs> dai shi ma layin nashi ya tsinke amma dai ya samu ya dan a albarkacin bakin nasa ga kira daga zamfara wane ne a jihar zamfara hello wane ne a kan layi a jihar zamfara to ina ga shi ma mun rasa shi batun dai da muke tattaunawa shine kan kiran da wasu 'yan majalisu suka yi na cewa za su shiga majalisar da farko wato abin da za su yi in sun kama aiki shine za su nemi a rage kudaden da ake wa majalisar 'yan majalisun da kuma wato bangaren masu zartaswa ga kira daga abuja wane ne akan layi ne daga abuja muna jin ka mal abdulmumin ga ruwa yan majalisa gaskiya bai kamata ce an rige musu wannan al'amarin da ake mana ba gaskiya ya kamata duba mana al'amarin su ko duba tsakanin da allah su tabbatar mana da rayuwar mu tana hannu amma kara musu kudi bai kamata ba ya kamata su zama iyaye na eh. iyayen kuma kasa wato malam mumin abin da ake magana kai shine wasu daga cikin waɗanda suka samu nasara a zaben da aka kammala ne suka sha alwasin cewa da sun kama aiki za su nemi a rage musu kuɗin da ake biyan su ba wai a musu ƙari ba shine muke jin ra'ayoyin ku masu sauraron mu to aika da dai abin da suka zo zuwa ko ya kamata su taimaka kasa ba su taimaka kansu ba sauran su fi su duk da yawancin su suna da ya kamata to madalla mun gode bari mu cilla zuwa jihar lagos a can kudu maso yammacin najeriya wani ne akan layi alhaji adamu alhaji adamu muna maka barka da zuwa wannan fili menene ra'ayinka a wannan kudin da ake za a rage da an rage za a kawo pdp kuma alhaji adamu muna jinka da an rage kuna jina eh muna ji muna ji nake da an rage kudin majalisa eh pdp zai dawo kuma menene sa ka faɗa haka abin da ya sa za su samu hanyar da za su shiga su yi cicigi. To Alhaji Adamu uh, kamana afuwa za mu tsaye da kai a nan domin lokaci ya riga ya fara daga mana hannu da haka ne kuma muka kawo karshen wato wannan uh, shiri da muke na jin ra'ayoyinku. Yanzu kuma sai mu da Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a kwana-kwanan nan ya kasance a tattaunawa zagaye na biyar akan dangantaka tsakanin Amurka da Colombia a Bogota. A cikin jawabinsa na buɗe taron, mataimakin sakataren Blinken ya bayyana cewa ci gaban da Colombia ta samu daga tattaunawa farko bayan shekara biyar da suka gabata ya samu ne a sakamakon karfin hali da juriyar mutanen Colombia waɗanda suka mayar da tattalin arziki da tsaro a matsayin ginshikin ci gaban zaman lafiya da wadata daga cikin ɓangarorin da dama na haɗin kai ƙasar amurka ta bayyana cewar hukumar raya ƙasa ta amurka ta ƙudiri aniyar samarwa da ƙungiyar nahiyar amurka kuɗi dala dubu ɗari takwas don tallafawa da tsara maido da zaman lafiya a colombia da tabbatar da warware matsaloli masu nasaba da filaye da biyan kuɗaɗen diya da bayyana gaskiya da kuma dawo da abokantaka da zumunci da shari'a mai tabbatar da zaman lafiya da janye dakarun yaƙi da warware ɗan mara yaƙi da kuma mayar da tsofaffin mayaƙa cikin fararen hula Ƙasa amurka ta bar tabbacin goyon bayan gina adalci da zaman lafiya da ya cancanci jama'ar amurka da colombia za su gano hanyoyin da za su taimaka a bunƙasa ilimin yara musamman mata manya da ƙanana ta hanyar wani shiri na shugaba obama da ya ta'allaka wajen taimakawa matan amurka mata sun koyi yadda za su yi amfani da hanyar fasaha mai sauƙi wajen bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Bugu da ƙari, shi wannan shiri yana ƙara ilimi da wayewa kamar yadda 'yan Colombia da Amurka ke karatu a ƙasashen juna. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tumar labarin mu koma ga Aliyu Mustapha Sokoto domin yi ba mu labarai a takaice. to mahmud wata kungiyar ceton yara ta duniya da ake kira save the children ta ce zai iya yiwuwa akalla 'yan cirani kamar 40 suka mutu a lokacin da jirgin ruwansu na kwale-kwale kuma na roba ya juye da su a cikin teku watakila ko don ya sace ko kuma na abu ya huda shi yayin da suke cikin tekun can cikin gabar tekun kasar italiya kungiyar ta ce wanda suka tseren da sun hada da 'yan kasashen ghana da gambia da senegal da kuma cote mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa kotun tsarin mulkin kasar burundi dai a ƙarshen ta ta bayo shi shugaban kasar wato pierre nkurunziza damar ya je ya sake neman wa'adinsa na uku wanda a da ake ganin kamar ta ci zai yi yau ne kotun take cewa shugaban zai iya wannan tsayawa din ba tare da ya karya ƙa'idojin kundin tsarin mulkin ba saboda an ba shi damar neman ya ƙuri'u kai tsaye daga wurin jama'a abin da ya sa take faɗa haka ne domin da farko wakilan majalisar dokoki suka zaɓe shi tumar Allah masu haro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma guban Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu yau Mr Suleiman Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC This program has come to you from the Voice of America, Washington.